This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da halol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. a yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com jama'a masu aron masu salamu alaikum sahabo imam aliyu ne da maryam dauda da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muka sake dawowa a wannan darin domin gabatar muku da wannan shiri bayan labaran duniya muna da rahotanni biyu ɗaya kan ranar yaƙi da cutar daji guda kuma daga jamhuriyar nijar kan raba katunan zaɓe a yankin da magaram a filin jin ra'ayoyinku muna son ku bayyana mana ko irin ziyarar da shugaban amurka barack obama ya kai wani masallaci da ke birnin baltimore a nan amurka zai taimaka wajen kawar da ko rage kyama da kallo da ake yi wa musulunci da musulmi a zaman masu ta'adda da farko ga labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa an ƙara samun wasu mutane da dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya suka ci zarafinsu tare da yi masa fyaɗe. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da ake kira MINUSCA a takaice ya faɗi cewa an gano wasu mutane bakwai da ta yiwu an ci zarafinsu a garin Bambari. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis, masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na zaton akalla biyar daga cikin waɗannan mutanen guda bakwai shekarunsu ma ba su kai goma sha takwas ba. ofishin ya faɗi cewa sojojin da ke hannu wato sojojin da ke da hannu cikin wannan karma-karmar daga jamhuriyar congo da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka fito kuma an buƙaci gwamnatocin ƙasashen biyu a kansu gudanar da nasu binciken ƙungiyar da ke hankoron kare haƙoƙin jama'a ta amnesty international ta sanar da cewa wato ita ce ta sanar da majalisar ɗinkin duniya batun cin zarafin a wani bayani na daban kuma kungiyar ta ce aikata cin zarafin ya faru ne tsakanin watan oktoba da disamba shekarar da ta wuce kasar spain ko andalusia ta tabbatar da cewa an samu wata mace mai juna biyu dauke da kwayar cutar zika a yau alhamis wannan shine karon farko da aka samu wannan cutar a turai hukumar kiwon lafiyar kasar ta faɗa a wata sanarwa cewa ana zaton matar ta kamu da cutar ne bayan da ta ziyarci wata kasar da ke fama da cutar a lokacin da ta je colombia kuma tana da juna biyu wato na cikin watanni da suka wuce matar tana cikin mutane bakwai da suka nuna alamun cutar ta zika bayan da suka ziyarci kasashen da cutar ta shafa kuma matar na jinya a yankin arewa maso gabashin catalonia cibiyar kiwon lafiya ta colombia ta sanar a cikin makon da ya gabata cewa an samu mutane 20,297 da suka kamu da cutar zika a kasar ciki har da mata masu juna biyu su 2,116 shugabar kasar brazil dilma rousseff ta sanar a yau cewa amurka da brazil na kokarin samun rigakafin kwayar cutar ta zika amma ta yi gargadin cewa ta yiwu hakan ya dauki lokaci Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Somaliya da ke binciken wani abu mai kama da harin bom wanda ya tilastawa wani jirgin saman fasinja saukar gaggawa a birnin Mogadishu sun ce ta yiwu aike 'yan kungiyar al ne. Wani babban jami'i da ya so a sakaye sunansa ya faɗa wa sashen Somaliyanci na murya Amurka cewa masu bincike na da hujjoji da ke nuna cewa akwai hannun 'yan Alshabab a tashin bom ɗin kuma za su gabatar da sunan ba da daɗewa ba. Da yake magana da murya Amurka tsohon daraktan hukumar leƙen asirin ƙasar Ahmed Muallim Fiki ya ce yanayin yadda lamarin ya auku da kuma hujjojin da ke ƙasa yanzu haka sun nuna cewa shiryayyen harin bom ne. Jami'an da ke gundumar Balad a arewacin magadishu sun gano gawar wani mutum da ake kyautata zaton ya fado daga jirgin jim kaɗan bayan saukarsa a tashar saukar jiragen saman birnin na magadishu a shekaran jiya Talata, kuma ba a ga ɗaya daga cikin fasinjojin ba yanzu haka. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya alkawarin amurka za ta ba da kusan dala miliyan dubu ɗaya don agaji a wani taron ba da agaji kuma yana kira ga gwamnatin syria da kuma rasha da su dakatar da hare-hare da suke kaiwa kan wurare da 'yan tawaye suka mamaye don a samu isar da taimakon jinƙai wajen su a yau alhamis ne aka fara taron neman agajin a birnin london inda kasashen tarayyar turai suka yi alkawarin ba da fiye da dala biliyan uku don a taimaka wajen jama'ar siriya da ma kasashen jordan da leban da makwabtan kasashen turkiya da suka samu kansu cikin matsalar kwararar 'yan gudun hijira da ke gujewa tashin hankali mataimakiyar sakataren harkokin wato mataimakiyar sakataren harkokin waje Ann Richard ta bayyana wa muryar Amurka shirin abubuwan da za a tattauna a kansu gabanin taron. Labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla. Yau hudu ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha shida rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin ƙara jawo hankali kan illar da cutar daji ko kansa da kuma ƙara neman hanyoyin shawo kan wannan cuta. Ga rahoto da wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana daga iko. matsalar cutar kansa ko kuma daji a hausance cuta ce da ta gagari likitoci da sauran masana harkokin lafiya a duniya to sai dai kuma wannan bai hana likitoci da sauran masu dauke da wannan cuta neman magani da kuma bayanai na hana kamuwa da wannan cuta ko kuma maganinta a duniya baki ɗaya ba dr muhammad muhammad makon cd ya mini ƙarin haske game da wannan cuta ta kansa shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi eh, yawancin su amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine idan eh, wuri ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum cikin sashen jikin mutum ne amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata yana tsirowa eh, idan aka tarbe shi yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai da mutuwa cutar da ta kansa cuta ce da ke lakume makudan kudade bayan zaman bi da take saka mai jinya da kuma 'yan uwansa a ciki kamar da malam abdullahi da shi ma ya yi jinyan 'yar uwarsa daga bisani kuma ya rasa ta a sakamakon wannan cuta ya shaida mani ya shi wannan cuta na kansa wanda ake ce ciwon daji a ƙashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne. Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin faɗakarwa da kuma jahiltar wannan cuta. inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma dr makun sidi ya musanta rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji sace ce ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa ba haka bane baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria a da gaida baban gida jibril a nijar ana ci gaba da shirye-shiryen zaɓe kuma hukumar zaɓen ƙasar tana ci gaba da aikin raba katunan zaɓe ga rahoto da tamar abari ta aiko mana daga yankin da magaram a nan gani ina unguwar garin malam tare da baruma na garin malam mai suna ibrahim loga isu mm. to ibrahim loga ga shi mutane sun taru ana ta duba katina kamar yaya al'amarin katin zaben yake to kasu abin da ya kawo bayan matsala wannan rubutun da aka yi na abc shine sai in ka samu taka sai ma taka a wani shifir za a ganta to shi ka yi tsaye da mu amma da alhamdulillah ana kokari mm. kuma na ga mutane ga sunan duk da yawa kuma ga shi lokaci yana tahiya amma ga shi mutanen duk kowanne ba su samu katin ba sai ruwa yakin eh, sa ai din Nijar ba mai unguwa garin malama za ba 22 gare mu lokacin na kwana goma ko bata dubu goma sha daya da wani abu gare mu yanzu dai mu wuce dubu bakwai da wani abu kuma alaran da kwana goma sha hudu inda mutum ya rubuta ya samu to kamar wanda ba su samu sunansu ba a nan kamar yaya ne za su yi akwai matsala na kamar wani bai ga sunan shi ba ko kuma bai ga katin shi ba kamar yaya ne zai yi wanda bai ga sunan shi ko ah, katin inda akwai sunanka ko ba kartin muna iya baka lamba amma an babu sunanka wani waro mu to ina ne mutum zai ji ya ne mutum zai yi a sai an rubuta ka, in ba rubuta nan ba kai ba amma an rubuta ko ina da ka samu eh to kuma wani ya samu takardai ko kuma ya ga ga unguwar da yake kuma sunan shi a wani waje yau ya mu takarrinmu ba inda ba kasu ba kaga mu yanzu a dispensary namu akwai sunansa akwai anan. kara-kara akwai nasu namu akwai na amma da yake kowa san kowa in ga da lamba sai mu baka kullum haka muke in da lamba sai a ba mutum yana iya yin zaɓe eh akwai sai ba kar cikin ma akwai in dai da sunan ka cikin listin ka sa kai kullum zaɓe kan lokacin zaɓen Allah ramu ba kowa mun ba kowa Allah ga ma wasu kuma daga cikin waɗanda ba su samu katin nasu ba. A ashirin aka samu ta matata to ni hedin leƙa ko cikin sha tara ha ashirin da biyu da leƙa babu ita. Yanzu ka samu ta matata. A tilan nan wasu wasu yara su kai ta yanzu ta za ka nema eh ta wace yanzu zan nema kuma mun turo ba a samu ba yanzu kuma ni zo da kaina mm. yanzu kin bincika kin ga gashi ne ce ake bincikawa mm. mun samu daya daga nan na ranka ya kofar sultan na da magaran inda su ma matsalar daidai ce kamar yadda wannan mata ta shaida min a'a ban samu ba ya aka yi wallahi din na bincika ban same ta ba tamara abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger mulki sai wanda rabbana yayi nufi da shi sai ka gaya ba da tamar jiya laraba shugaban amurka barack obama ya kai ziyara wani masallaci da ke birnin baltimore ba nisa daga nan birnin washington mr obama ya ce ya kai ziyarar ce domin karrama wa musulmin amurka kan irin gudumawa da suke bayarwa wajen ci gaban amurka daga nan sai ya ce We, we do have another fact that we have to acknowledge. Even as the overwhelming majority And I repeat, the overwhelming majority of the world's Muslims embrace Islam Akwai kuma wani batu na gaskiya da tilas mu bayyana, ko da shike galibin musulmi, zan nanata, galibin musulmin duniya sun rungumi addinin Islama a zaman hanyar lamana Duk da haka, ba ƙarya bane akwai wasu 'yan tsiraru cikin musulmi suna yada gurɓataccen aƙidar addini. Wannan shine gaskiya. Ƙungiyoyi kamar al qaeda da ISIL masu gurɓataccen aƙida ba su ne ƙungiyoyi na farko a tarihi wajen ɓata sunan Allah ba mun ga irinsu a dukkan addinai a baya but right now there is a organized extremist element that draws selectively from Islamic tests. amma yanzu akwai ƙungiyoyi masu gurɓataccen aƙidar waɗanda suke zaɓar ayoyi daga littattafan addinin islama su murɗa fassara domin su samu hujjar gaskanta kashe-kashen rayuka da suke yi da kuma ta'addancin da suka sa a gaba sai kuma su haɗa da ƙaryar cewa amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya suna yaƙi da addinin islama wannan karkataccen tunani da ya same mu a nan da kuma a wasu sassan duniya kamar yadda muka gani abin baƙin ciki a boston da chattanooga da kuma San Bernardino lamari ne da ke faruwa da gaske. Lamari wadda yake janyo damuwa da matsin lamba kan galibin sauran musulmi a faɗin duniya. Kaɗan kenan daga cikin jawabin na shugaban Amurka Barack Obama, shin a ganinku irin wannan ziyarce-ziyarce da jawabai za su taimaka wajen nesanta kallo da ake yi wa musulunci a zaman 'yan ta'adda da musulmin? abin da muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kai kenan a yau idan muka buɗe layin tarho kamun nan sai a shakata da wannan fefe na Nazir Ahmed. Duka haukan mai hauka cikin wuta ba zai iya sufawa haka. Rabo in yaran rantse, hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. duk karfin mulkin mutum ku ce da shi bai na Allah wa haka ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka ko kura ta rame karnaka ba samu tare ni ba haka gari in Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To adala mai kira na farko daga jihar Niger bismillah muna jinka. Eh Musa Abdullahi ne daga jihar Niger. Musa bismillah menene gudumawarka? To abin bakin ciki mun fara da layin Musa na ya yanke daga jihar Niger. To ga mai kira daga Kaduna. Hello? Hello? Wa alaikum salam. kana magana da yakubu dauci ne sabon ko sabon daga nan garin kamar kudu to malam yakubu menene ra'ayinka kan i wannan ziyara da shugaban amurka ya kai zangon ka tablo kala gwamnan kaduna state nigeria alo ina alo kana jina eh ina jinka ra'ayina kan wannan bayani na batun masu bata sunan musulunci eh kan shi nake magana ko na mun abin daga baya ne eh to muna magana ne cewa shugaban Amurka ya kai ziyara shin kana jin irin waɗannan ziyarce ziyarce za su taimaka wajen nesanta addinin Islama da ma musulmi a kan yadda ake musu kallo ko zargin cewa ana ana hada su da ta'addanci Allah sarki kuma gaskiya ne gaskiya na ji daɗin wannan abu saboda mu addu'an da muke a kullum duk musulmi ya kwantar da hankalinsa saboda duk wanda bai ɓata sunan musulunci zai ji da Allah ranar gobe kiyama to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar. Ni ne Malam Usman daga Nijar. To Malam Usman bismillah Malam ah. Usman daga Doso. Eh, wai siyasa ga ta mutum jihar ce don Allah magabata su don taimaka su gyara siyasa nan da ake yi. Don wani bi ka gani haka wata hatsari. to shi ma mai kira daga Nijar ko da ke ba batun abin da muke magana ba kenan a yau yana magana a gyara musu siyasa su ta Nijar kuma kafin mu yi magana layin sa ya tsinke ga mai kira daga Gombe bismillah Assalamu alaikum sahabu kana lafiya Lafiya kalau Kana magana da Jarmai mai hoto daga Bajoga To malam malam Jarmai menene ra'ayinka Ra'ayina akan ziyarar da obama ya kai masallaci ko eh haka lalle wannan hali wannan abunan nashi na shi obama ya ce ta gaskiya mun ji daɗin al'amarin nan ya ƙara mana ƙarfin cewa ya ƙara mu ƙarfin cewa me ƙarfin cewa me ƙarfin cewa yana son zama da addini sauran addini da ba nashi na kana nufin kana nufin amurka ko kuma dai shi obama eh, obama eh, ne shugaba bush ma ai ya je masallaci lokacin da aka kawo amurka hari kuma ya yi wannan jawabi kamar haka ya ce ya nesanta addinin islama daga daga hare-haren ta'addanci ya ce ba wannan ba addinin islama ba ne eh, gaba ɗaya sun kyauta allah to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi zaria Halo mai kira daga Zaria kana tare da mu? Eh ina tare da ku kuna tare da Kabiru Kwangila Zaria a tarayyar Najeriya. Na'am. To gaskiya a ra'ayina game da wannan ziyara da Obama yake kaiwa masallatai. Eh. Gaskiya zai kawo a rinka yi ma eh, musulunci kallon addini na ta'addanci. zai jawo a ɗan rage kallon shi a haka kuma a ɗauki addinin musulunci ba wai ta'addanci ba ne 'yan ta'adda daban addinin musulunci daban allah ya sa mu dace allah ɗora mu akan makiya na gode da wannan dama da aka bani ku tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar taraba assalamu alaikum wa alaika salam suna na yusuf abdulkadir daga jihar taraba karamar hukumar gasol a garin denbal. na malam yusuf Na'am, Mala Aliyu na gajiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Menene gudu ra'ayinka game da ziyarar da shugaba Obama ya kai masallaci a nan Amurka? Eh hakan gaskiya ya dace na ji daɗin haka da ya yi saboda kasa Amurka suna nuna ma jama'a cewa shi addinin musulunci addini ne da yake son tashin hankali. Amma da Obama ya je bayani gaskiya na ji daɗin bayanin shi bayanin din ya kayatar ya shirya ma musulmi ya shirya ma jama'a irin yadda suke kallon yadda kai dai ya da rasa yadda zai ba hausa bai ishe ni ba a aƙida irin a aƙida na jama'a din nan. to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar sakkwato. Alo mai wa alaika salam wa ke magana daga sakkwato. Alhaji Bello Kwastam. To Alhaji Bello Kwastam menene ra'ayinka kan maudu'in mu? Maudu'in ne ake ah, yi ne. A mai kira mai daga Kaduna bismillah. Assalamu alaikum muryar Amurka daga Uzairu Mahad ba wani samu naka Najeriya. Na'am Malam Husaini. Gaskiya na Uzairu Uzairu. To Malam Uzairu bismillah. Yau wani sana farin ciki da Umar Maje ta ta kai ziyara masallacin hakika wani abu ne mai kyau saboda hakan zai ba da daman mutane shiga ni addinin musulunci addini ne na haɗin kai na zaman lafiya. To, madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Yobe. Halo? Eh, ina jin ka kai ma. A layin mai kira daga Yobe ba shi da kyau. da fatan za ka sake kira ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc an ta samma karfe hudu saura minti goma, goma saura minti goma mai kira na gaba bismillah daga ina babu malu na'am halo kana ji mu Eh, ina jin Umar na faɗa ne daga jihar Gombe, nigeria. To Malam Umar na faɗa bismillah me menene gudumawar ka? Gudumawa na to yanda shugaban ƙasa Amurka din nan yayi ya kyauta tun da ya kai ziyara a masallaci ya kyauta ya nuna shi yana da shi. To layin Umar na faɗa ya tsinke bari mu je Zamfara. Halo? Oh, to mai kira daga Zamfara shi ma layinsa ya tsinke yau dai da alaman mukan mun fuskanci matsalolin wato to ga mai kira daga damaturu bismillah baba gana mai ne da ke damaturu malam baba gana ya barka kare barka rayo ya aiki alhamdulillah mun gode wa Allah kana jin irin wannan ziyara da shugabannin Amurka suke kaiwa masallatai musamman na Obama zai taimaka wajen rage irin kyama da kallo da ake wa musulunci a haka kam gaskiya na kawo taimako fiye da yadda ba ya tsammani ba in Allah ya da cikin to ka irin ziyarar da ake kawo na yana kawo hadin kai fiye da yadda ba ya ba kuma haka mun fi so su shugabanni kasashen afirka da na turai masu ci gaba irin koyon nashi to to wannan zai taimaka a gane cewa irin yan boko haram a yankuna da kake din nan ba addinin musulunci ba ne eh to irin wayannan kam gaskiya za a kirga su ba cikin addinin musulunci ba saboda addinin musulunci bai kamata a dinga iri abubuwan da su suke ba ko ba haka ba haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je taraba alo hello alo hello eh kana tare da tashin hausa kana tare da hamza doro to hamza doro hamza doro to malam hamza doro daga jihar taraba bismillah menene gudumawar ka game da maudu'in mu eh to gaskiya ni gudumawar da nan ba da shi akan wannan abun saboda gaskiya na daɗin bara obama da ya kasashe yake ba da abubuwan da ya dace saboda ni gaskiya na ji wannan abu Me yasa ka ji daɗi? Eh saboda gaskiya saboda musulmai musulmai na Amerika sosai abu na ji daɗi haka. To a musulman duniya da suke sauran kana ganin ya zai taimaka saboda ai ko a kasar ku ko a Najeriya ana samun matsalar waɗanda ba musulmi ba suna iya kyamar waɗanda suke musulmi saboda irin ta'addanci da waɗansu suke suna kiran kansu musulmi. Eh haka ne gaskiya dai taimaka sosai wallahi. To madalla mun gode yanzu kuma mu je jihar Osun. Hello, ina magana da wane ne? Eh, daga murya mana ba mu jin kafa sosai layin naka yana da tangarɗa. ce kuna magana da sani a tulan bauri da ke zare da kwale da osun state. To, madal malam sani bismillah. Eh, to gaskiya wannan abu ya yi kam. To. saboda gaskiya akwai matsaloli daman da in dai ba tunani aka yi dama an san wannan abu da yake faruwa ba wai musulmi ne ke aikata shi ba to mun gode kwarai da gaske malam sani daga osun kuma da kiran naka muka zo karshen filin jin ra'ayoyin naku a yau mun gode kwarai da gaske da waɗanda suka samu dama sai kira mu waɗanda ba su samu dama ba kada su gajiya kada su yi kasa a gobe ma rana ce mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na bada tukwici ta yi alkawarin bada tukwici ga duk wanda ya bada labari da ta kai ga kama waɗansu 'yan ta'adda su shida da ke zama shugabannin kungiyar al-shabab sakataren harkokin wajen amurka ya bada umarnin bada har dala miliyan shida ga duk wanda ya bada bayani akan abu ubaida da kuma miliyan biyar akan mahadi karate da ma'allim daud da hassan afgoye da kuma ba da dala miliyan uku akan ma'allim salman da ahmed iman ali ƙungiyar al-shabab sun kashe dubban mutane tun daga shekarar 2006 wanda suka hada da fararen hula da ma'aikatan agaji da sojojin wazar zaman lafiya a ƙasashen somalia uganda da kenya al-shabab ta ɗauki alhakin harin ƙunan bakin waken da aka kai a kampala ƙasar uganda wanda ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane saba'in har da wani ba amurke ɗaya ta kuma ɗauki alhakin harin ta'addancin da aka kai a cibiyar hada-hadar kasuwanci ta westgate da ke nairobi a ƙasar kenya a watan satumba na shekarar 2013 wanda fiye da mutane 60 suka rasa rayukansu kuma kusan wasu mutane 200 suka ji raunuka. da kuma harin da aka kai jami'ar garissa a kenya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 150 sakataren harkokin wajen amurka a watan maris na shekarar 2008 ya saka kungiyar alshabab cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya a shekarar 2012 al-shabab da alka'ida sun furta kawance tsakaninsu abu ubaida ya zama shugaban alshabab a watan satumba na shekarar 2014 bayan mutuwan ahmed abdi muhammad muhammad karate wanda kuma ake kira da abdulrahman muhammad wasami ya taka muhimmiyar rawa a kashe-kashen da kungiyar take aiwatarwa mu'allim dad kuwa shike da alhakin tsare-tsare da ɗauka da horar da mutane hassan afgoye shike lura da harkokin kuɗi da satar mutane mu'allim salman shike jagoran mayakan al a afirka shi kuwa ahmed iman ali shi ke shigar da matasa kungiyar da kuma neman mata kuɗaɗe duk wanda yake da labarin waɗannan mutane yana iya tuntubar ofishin jakadancin amurka mafi kusa ko kuma reward for justice a www.rewardforjustice.net ko kuma ta email a info at rewardforjustice.net ko kuma a kira lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai. sharhin murya amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shi kuwa ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai amma a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa an ƙara samun wasu mutane da dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya suka ci zarafinsu tare da yi masa fyaɗe. Ofishin Majalisar da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya da ake kira MONUSCA a takaice ya faɗi cewa an gano wasu mutane su bakwai da ta yiwu an ci zarafinsu a garin Bambari. A wata sanarwa da aka fidda yau Alhamis masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na zaton akalla mutane biyar daga cikin mutane bakwai ɗin shekaru shekarunsu ma ba su kai goma sha takwas ba. A ƙasar Spain ta tabbatar da cewa an samu wata mace mai juna biyu ɗauke da ƙwayar cutar Zika a yau Alhamis ɗin nan. Wannan shine karan farko da aka samu wannan cuta a Turai. Hukumar kiwon lafiyar ƙasar ta faɗa a wata sanarwa cewa ana zaton matar ta kamu da cutar ne bayan da ta ziyarci wata ƙasa da ke fama da cutar a lokacin da ta je Colombia kuma juna biyunta ya zarta watanni uku. Jami'an Somaliya da ke binciken wani abu mai kama da harin bom wanda ya tilasta wa wani jirgin saman fasinja saukar gaggawa a birnin magadishu sun ce ta yi aikin 'yan kungiyar Al-Shabab ne. To gaishe ki, dole kuma masu aro da aka Allah kama karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. yanzu kama madadin maryam dauda wacce ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leather gresham wacce ta kula ɗakin gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika mata a nan nisa habu imam aliyu zan da aka tahin sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.